Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM, dalol FM, niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Asabar 16 ga watan Maris shekarar 2019 Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai. To mutumin da ake zargin sa da aikata harbe-harbe a wasu masallatai guda biyu a kasar New Zealand ya kashe mutane 49. rahotannin kafafen yada labarai a jiya juma'a sun ce kamfanin jiragen sama na boyin zai fitar da wani sabon aiki na sabunta manhaja na gyaran jiragen sa da suka yi hatsari a cikin wannan lokaci kada kasar rasha ta ce ba za ta zuba ido ta kyale takunkuman da amurka da kanada da kuma tarayyar turai suka kakaba mata akan wani hari da ta kai wa jiragen ruwan ukraine a shekarar 2018 tsakanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar sun yi gangami a yau asabar a birnin yemen don kalubalantar gwamnatin kasar akan mulkin kama karya da rashin hukunta masu laifi sannan za ku ji cewa za ku ji tattaunawar da na yi da wani mai fashin baki a kan lamuran tsaro da diflomasiyyar ƙasa da ƙasa a kan harin da ya kashe mutane 49 a ƙasar new zealand daga bisani ibrahim ka almasi garba sai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya kuma kiri. Mutumin da ake zargin sa da harbe-harbe a wasu masallatai guda biyu a birnin Christchurch na kasar New Zealand ya kashe mutane 49. wasu jami'an tsaro dauke da makamai sun ta sakeyar britain tyrant mai shekaru 28 da haihuwa dan asalin kasar australia mai kiran kansa dan rajin kishin farfata zuwa wata kotu a christchurch din inda alkali ya karanta masa zargi guda daya na kisa na aikata kisa bayan mutumin ya bar ɗakin kotun alkalin ya ce tun da yake ya zuwa yanzu zargi ɗaya ne aka kawo wa kotun na kisa to zai yiwu a ce akwai wasu zarge-zarge da za su biyo baya zuwa an kuma kama wasu mutane biyu da ake zargin su da taimakawa wurin aikata kisar 'yan sandan na iya kokarin su su tantance irin gudunmuwar da waɗannan mutane suka bai wa harin inda lallai sun yi hakan a wani taron manema labarai da safiyar yau asabar prime minister new zealand jacinda ardern ta ce an takaita barnar da taron ke yi a lokacin da aka cafke shi ta ce mahalin da yana niyyar ya ci gaba da wannan aika-aikan in ji prime minister wani ɗan kasuwa musulmi ba amurke shahid amanullah da ke arewacin jihar virginia nan amurka ya ce ya kasa barci a lokacin da ya kalli bidiyon hari na mai tsaurin ra'ayin ya kai a masallatai guda biyu a christchurch a new zealand ya ce wani hoto ne da suka daɗe suna tunani a cikin hankalinsu shekaru da dama amma yau sun ga zahiri in ji amanullah ya ce bidiyon mintuna goma sha bakwai da maharin ya ɗauka ya nuna yana shiga ɗaki-ɗaki yana harbi masu ibada an kama maharin mai shekaru 28 da haihuwa ɗan asalin ƙasar australia kuma ana tuhumarsa da kai hari da ya hallaka mutane 48 hukumomin sun kwatanta maharin da mai tsaurin ra'ayi kuma ɗan ta'adda amma shi amanullah ya ce a matsayinsu na musulmi a nan amurka kowa na nuna fargabansa na zuwa sallar juma'a faɗin ƙasar kada wani ya maimaita irin wannan abu musamman ma a cikin wannan lokacin da mahara ke ɗaukan bidiyon abin da suke yi suna nuna yadda suke ba da horo a kan harin inji amanullah rahotannin kafafen yada labarai a jiya juma'a sun ce kamfanin jiragen sama na boeing zai fitar da wani aikin sabunta manhajar na gyaran jirginsa kilan 737 max nan da kwanaki goma jirgin 73 max shine jirgin nan da da wasu wato suka yi wasu muna na hatsara sau biyu a cikin wannan lokaci wanda suka hada da hatsarin kamfanin jiragen saman habasha a ranar lahadi da na wani kamfanin jiragen sama na kasar indonesia da ake kira lion airlines a cikin watan oktoba kamfanin dillancin labaran faransa afp shine ya fara ba da labarin aikin sabunta gyaran jirgin wanda wasu majiyoyi guda biyu suka bayyana masa ba tare da bayyana sunansu ba kamfanin jiragen sama na habasha da lion airlines sun fuskanci matsala iri guda ne kuma dukkaninsu sun samu hatsari ne 'yan mintuna kalilan bayan jiragen sun tashi kuma sun kashe mutane da dama a cikinsu. ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc Prime Minister Pakistan Imran Khan ya faɗa a jiya Juma'a cewa za a fara tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan yana batun tattaunawar da ake yi tsakanin Amurka da ƙungiyar Taliban. ana dai wa islamabad da shirya tattaunawa kai tsaye tsakanin washington da taliban lamarin da jami'an amurka din suka ce ana samun ci gaba a cikin 'yan kwanakin nan an shirya tattaunawa da taliban da yardan allah mu da 'yan uwanmu za mu kasance cikin zaman lafiya a cikin 'yan kwanaki masu zuwa in ji khan yana faɗa wani babban taron jama'a na kabilan bajor da ke arewa maso yammacin ƙasar a wata gundumar da ke kan iyakar afghanistan ba tare da wani karin bayani ba kani ya ce shirin zaman lafiyar ne zai tabbatar da zaman lafiya mai dorewa da ci gaban kasuwanci da kuma tattalin arziki a yankin musamman zai taimaka wa kasar afghanistan wadda wacce yaki ya daidaita ta koma ta tsaya kan kafafunta. kasar rasha ta ce ba za ta zuba ido ta kyale takunkumin da amurka da kanada da kuma kungiyar tarayyar turai suka kakaba mata akan halin da ita rasha din ta kai wa jiragen ruwan ukraine guda uku a shekarar 2018 a cikin ayyuka da take yi na mamayen yankin crimea da ke wato gabashin ukraine ba labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar sun yi jerin gwano haɗe da gangami a yau Asabar a birnin Yemen don ci gaba da ƙalubalantar gwamnatin ƙasar wacce suke zargi da mulkin kama karya yayin da cin hanci da handamar dukiyar jama'a da rashin hukunta masu laifuka ke ƙara samun gindin zama. Wakilin murya Amurka a Yemen, Sulamu Barma ya aiko mana da rahoton. Kasuwa sun gidan likita sun murje gidan makaranta sun murje ko ya yi tada mun tarfa wannan shine karan farko da kungiyoyin hararen hular gamayyar kadar da concertation et d'action citoyen ke fitowa kan tituna a wannan shekara ta 2019 da nufin tankwaso gwamnatin nijar ta gyara kurakuran da suke zargin tana tafkawa wajen tafiyar da al'amuran mulki a bisa la'akari da abubuwan da kundin tsarin mulki ya ayyana nuhu muhammadu arzika na daga cikin jagororin ayarin masu zanga-zangar ta wannan asabar 16 ga watan maris yadda magabata suke ha'inci makirci zalunci yaudara handama duk wani abin da bai dace ba yau ana shirya shi a kasar mu ta Nijar yadda ake tsare-tsaren da al'amuran kasar mu a yau ba mu amince da abin da yake wakana ba a nasa jawabin shugaban kungiyar Rotab Ali Idrisa ya bayyana cewa batun kilogram 789 na hodar iblis din nan da aka kama a gina bisau a makon jiya hannun wani mai alakar kudda kudda hukumomin nijar wata alama ce da ke nunin mahukuntan wannan kasa na rufe ido a kan masu aikata miyagun laifuka Le pays est tellement à terre C'est jusqu'en Guinée-Bissau qu'on parle parler du Niger dans une affaire de drogue. a washe garin hare-haren da kungiyoyin ta'addanci suka kaddamar a Nijar. Gwamnatin kasar ta baiwa wasu kasashen yammaci izinin jibge dakaru a wasu sassan kasar da nufin murkushe wannan kalubale in ji ta. Sai dai kungiyoyin fafutukar na da ja kan wannan mataki. Malam Musa Cangari ne shugaban kungiyar Alternative Espace Muhammadu Isu da makarraban shi sun sai da kasa. Tunda ko ina aka duba sojawa ne na kasashen turai ga faransawa wanda suka mana mulkin mallaka sun dawo suna so su mana sabon sallon mulkin mallaka ga amurkawa ga 'yan italiya ga jamusawa kai har ana cewa ma watakila 'yan danuwa ma za su zo nan kakakin gwamnatin nijar minista abdulrahman zakariya da na tuntuɓa ta wayar telefon akan korafe-korafen na ƙungiyoyin kwararren kula cewa yake eh abin da suke faɗi talaka sun gane su sun san ba sosai sai civil ba ce 'yan neman iko ne wato babu hujja eh. kenan akan zargin da suke wa gwamnati babu hujja gwamnati eh, talaka ba yau suka gane ba ba kowa ya shiga harkar gaban shi wa zai fito ya bi wanda abin da ba gaskiya ba wa zai bi bayan karya ga gaskiya inda take gaskiya ita ce take tsana wajen mu mm-hmm. talaka sun ga aikin da muke yi sun ga aikin da muhammadu isubu yake yi a cikin birni da karkara ko ka tsaya ne ya kama ka shigo cikin nijar ka tsaya a ne kawai ana gani mm. duka kuɗin inda ake sa shi ana gyara kasa Eh, Kungiyoyin na kadar da concertation et d'action citoyenne sun kuduri aniyar sake fitowa a ranar 14 ga watan Afrilun gobe a birnin Yamai da sauran biranen kasar domin jaddadawa gwamnati cewa gwagwarmaya sai sun ga abin da ya ture buzu naɗi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Suleiman Mini Barma. Biyo bayan munanan hare-hare da wani ɗan bindiga ya kai a wasu masallatai guda biyu a jiya Juma'a inda ya kashe mutane 49. Masu fashin baki suna ci gaba da tsokaci akan mummunan harin. Akan haka na tattauna da Ibrad Ibrahim wani mai fashin baki akan lamuran tsaro da diplomasiyar ƙasa da ƙasa. Ga kuma yadda ya kuma yadda muka zaunta da shi harin new zealand ya munana ya munana sosai domin a ce mutane ba fagen yaki suke ba sun fita ne su yi bauta ko sun kasance a coci ne ko kuwa masallaci sai a shiga je a harbe su a kashe wannan ta'addanci ne amma matsalar da muke kalubalanta na larmarin tsaron duniya shine ana danganta laifin mutum da addininsa bai kamata kira abin da ya gudana ga eh, keta iyaki na krista ba ko ko ta'addanci na krista domin idan an yi aka to an shammala mabiyan wannan addini kenan kan kuma ita wannan addini ko wannan addini bai ce ma mutum ka je ka kashe mutane a yayin da suke bauta ba saboda shi wannan na ga sabon salau ne da ya kamata mu koyi darasi a kai haka kuma ko a najeriya ne ko wani kasa daban wanda zai je coci ya harbi mutane ya kashe ko ya shiga wurin daban ya kashe mutane baya ce wannan kuma ta'addanci ne na addinin musulunci domin addinin musulunci ba shi a rubuce ko ina ina a cikin alkur'ani ko hadisi cewa mutum ka je inda mutane ke bauta ka kashe su to in dai an yi an magance wannan matsala ba eh, iya a cimma buri na yakin ta'addanci. To shin kana ganin wannan zai iya jawo masu tsatsauran ra'ayi su ta da wani hankali ko su ce za su ɗau fansa ko wani abu fito mun yi bayani ma duniya baki daya cewa ya mai da martani laifi da laifi saboda shi a hakura kuma ginshikin wannan al'amari yana tsaye bisa ga maluma wayanda ke fada a ji na lamarin addini amma idan ki duba new zealand kasa ne da suke nan suna zama lamin lafiya kasashe kamar netherlands ko kasan holland wurin yake ke da matsala cewa ana son a kore musulmai ko musulmai sun zo sun maimaye kristal amma new zealand da scandinavian countries nan ba su da matsala na batun religious fanaticism saboda shi na ga wannan da ke sabon abu ne amma ban ban na ga bai sa bai kirkiro wasu matsaloli da za su ce za su sa kirista da musulman kasance suna yaki ko kuwa ba jituwa tsakaninsu wannan shi muke kira a cikin turanci lone wolf attack lone wolf shi ne watakila wannan ba systemic problem ba ne mutum da ne saboda watakila ababen da yake karantawa a bisa kan intanet irin fidiyo-fidiyo da yake duba na yake-yake da sauransu za ki ga mutum ya fita ya harbi mutane nan ko ya kamata kasar new zealand ta yi kokari ta zare damsi ta hana mutane iya cin bindiga da sauki kan da da yi gun control laws da ke nan eh, dokokin da ke gwada waye zai sai bindiga me yasa da ka sai bindiga me da ka yi da shi da sauransu idan sun yi sun magance wannan kuma na nan zuwa gaba ba samun matsala haka amma ba mu mu ba da garanti cewa wani dan matashi musulmi shi kuma inda yana da bindiga daga new zealand lahadin gobin ga watakila shi ma ya je ya aikata wani mugun aiki kamar haka to a ƙarshe wani kira za ka yi wa al'ummar da suke zaune a ƙasar new zealand da ma duniya baki ɗaya eh, ta'addanci hajiya bai san musulmi ba bai san kirista ba ta'addanci ya saba ma abin da addinin duniya ke fada dai ka ce saboda addini kake kisa bayan ka kashe mutane duka to wa zai ma ubangijin da kake batun shin bauta shi ya kamata ya lura a duba ko kuma kafofin yada labarai kuna aikin ko kuna ba da gudunmawar naku amma irin lafuzza da kalmomi da ke danganta ta'addanci da wani addini wannan na ciki matsalar da ke ci ke karewa If you care enough for the living, make a little space. Ibrahim kenan mai fashin baki akan lamuran tsaro da diplomasiyar ƙasa da ƙasa a hirar da muka yi da shi akan harin da aka kai wanda ya kashe mutane 49 a ƙasar New Zealand. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 11 da minti 17 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum bar kamar sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su balan gwari kan masarautar rano da ke kanan dabo da kuma ansar tambayar su garba sabiola kan kasar da ta fara harba kumbo zuwa sammai da falakoki. To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin masarautar rano idan su balangwari na saurare To ga ansarku da wakilinmu a kanan dabo Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Dokta Tijjani Muhammad Naniya daga cikin masu sauraron mu sun aiko suna so su ji tarihi da ya shafi masarautar Rano. Duk da cewa kamar masarautar kano ta shafe ta ba a ganin ta sosai to amma dai watakila a tarihance tana da watakila tarihi irin nata na kashin kanta za mu so a mana bitar wannan tarihi. Auzubillahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim. Ita rano kamar yadda aka nemi sani duk da cewa Kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen hausa wato kasashen da ake suwa kasashen hausa bakwai tana daga cikin hausa bakwai da ake cewa tsofaffin garuruwan da hausawa suka zauna musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen wato ita rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga daura tare da su bagauda kuma ita kasar rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga bagauda ana ganin uwarsu ɗaya ubansa ɗaya shi ana kiransa zamna kogi shi ne sunansa akwai bagauda akwai zamna kogi kuma dukkansu 'ya'yayen bawo ne shi kuma bawo shi ne ɗan baya jidda to a 'ya'yan bawo ɗin rano shi ne ɗan auta shi yasa ake kiransa autan bawo shi zamna kogi shine autan bawo amma rana gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya hmm. da farko ma da da aka kafa ta ba sunan ta rana ba sunan babban inda ake zaune zamna gaba ko zauna gaba sunan garin kenan hmm. asalin inda suka zauna daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma bangaren da yanzu suka samu kansu kuma ta samu sunan rano saboda haka wato rano ƙasa ce ta hausawa gari ne na hausawa da ya fi shekara dubu da kafuwa sannan da lokacin da aka kafa kano to kuma lokacin ne aka kafa rano domin kamar yadda na gama kanin bagauda shi ne ya kafa ta kuma sunansa zamna kogi to lokacin da kano ta fara bunƙasa duk da suna girmama rano amma sai suka zo suka kuma shafa rana a sha'anin mulki suka haɗo da rana a cikin mulkin kano daga lokacin sarki giji masu wato wanda ya yi rayuwarsa a karni na goma sha uku halin ɗari shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da shida zuwa dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da shida na lokacin giji masu yi mulkinsa to saboda haka a wannan lokaci a wannan lokaci shi ne suka mallake ran suka fi karfin rani suka shigo da ita cikin mulkin su to amma duk da haka suna girmama rani kuma suna bata matsayin ta matsayinta ba su kai musu waɗan sarakuna ba duk sarkin da ya rasu to ɗansa shine zai gaje shi to kiran sai ta kaji wannan albarkar cewa tun da eh, ita ma daga bagauta daga bawo take to ba a dan an kama ta bai sa an canja sarkinta ba sai aka bar sarkinta aka in kuma ya mutu daga jininsa dai ake nadawa haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi ba a canja musu wannan tsari ba daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su. To ce shi wanda ya kafa shi gari wannan gari na Rano dan uwan Bagauda ne. to a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan misali ba wai shi bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba misali sarki ya naɗa hakimi zuwa wata ƙasa ko wani lardi ba? eh ba wakilta shi ba ka san wato yanayin yadda wannan abin da ake kira ƙaura ta taso daga daura zuwa bangaren kasashen hausa mm. da farko akwai wannan kaurar wata jama'a suka yi ta yi sun zo sun kafa garuruwa daga daura mm. irin garuruwan nan su gano da sauransu duk akwai waɗanda suka yi kaura daga daura mm. suka zo suka kafa amma abin da ya sa aka fi karfafa ta su bagauda domin wannan kaurace ta kunshi mutane ne da yawa na'am jama'a eh, mutane da yawa jama'a sun ɗaruruwa ne waɗancan dan mutane goma ko ishirin ko talatin ko hamsin sun yi kaura hmm. akwai su da yawa sun yi kafin su bagauda amma lokacin su bagauda hmm. wata matsala ce so a can yanki na daura wanda ya taso da ta iya yunwa ce ta iya rashin ruwa ne ko ita da wani bala'i ne hmm. to sai jama'u da yawa suka taso to shine suka zo har suka zo suka rinjayi mutanen da suke wajen suka kafa mulkin su to wannan abin ne ya faru to ayarin da suke towa shi wanda ake kira autan bawo wato rano shi zamna kogi mm. shi ma daga shi ma ya tori nasa jama'ar an ce ga yayansa wanda sai uba ɗaya uba ɗaya to to shi mm. kuma da ya to mm. ina zuwa shi kuma sai ya tafi wani yankin ya je je kafa bai zo ya zauna a Kano ba wurin yayansa ba haka To sai kuma ansar tambayar su Garba Sabiola kan kasar da ta fara harba kumbo zuwa sammai da falakokin duniyoyi idan masu tambayar na saurare ga abin da ya saukara. Tarayyar Soviet ce ta fara harba kumbo na farko mai dauke da tauraron dan adam mai suna Sputnik zuwa sararin Subhana a ranar 4 ga watan Oktoban shekara ta 1957. A ranar 3 ga watan Nuwamban shekarar ta 1957 kuma tarayyar ta soviet ta kaddamar da kumbo mai dauke da tauraron dan adam mai suna sputnik 2 dauke da wani kare mai suna laika wanda ya mutu ita kuma amurka sai ta kaddamar da kumbanta na farko mai suna explorer 1 a ranar 31 ga watan janairun shekara ta 1958 a ranar 19 ga watan agusta na shekara ta 1960 tarayyar soviet ta kaddamar da kumbanta mai suna sputnik mai ɗauke da wasu karnuka biyu masu suna strelka da belka a karan farko sun rayu a ranar 12 ga watan afrilun shekara ta 1961 wani ɗan sama jannatin ƙasar rasha mai suna yuri gagarin ya zama mutum na farko da ya gitta ya kuma bi falaki a can sararin subhana a ranar biyar ga watan mayun shekara ta 1961 kuma alan shepard ya zama ba amurke na farko da ya kusanci falaki a sararin sama A ranar 20 ga watan Fabrairun shekara ta 1962, John Glenn ya zama ba Amurke na farko da ya shiga falaki a sararin Sabahana. Ita kuma Valentina Nikolayeva Tereshkova ta ƙasar Rasha ita ce mace ta farko da ta doshi falaki a sararin sama. Ranar 18 ga watan Maris na shekara ta 1965 sai wani ɗan sama jannatin Rasha mai suna Alexei Leonov ya zama mutum na farko da ya fice daga cikin kumbansa ya yi tafiya da kafa cikin sararin subhana saboda komai ya isa wajen baya nauyi ko misali zaratin don haka baya faduwa bayan ɗan rasha ɗin sai kuma wani mutum mai suna ed white ya zama ba amurki na farko da shi ma ya fice daga cikin kumbansa ya yi tafiya da kafa a zangon falaki A ranar uku ga watan Fabrairu shekara ta 1966 wani kumbon rasha mai suna Luna 9 ya zama kumbo na farko da ya sauka duniyar wata. Bayan kumbon rasha sai kuma na Amurka shi ma ya sauka duniyar ta wata a ranar biyu ga watan Yunin shekarar 1966. Ranar 15 ga watan Satumban shekara ta 1968 kuma sai kumban tarayyar Soviet mai suna Zone 5 ya zama kumbo na farko da ya kammala zagaye falakin duniyar wata ya kuma dawo nan duniyarmu. Sai Amurka ta ce haka ko don haka ranar 21 ga watan Disamban shekara ta 1968 sai ta kaddamar da kumbanta mai suna Apollo wanda daga bisani ya zama kumbon farko da ya zagaye falakin duniyar wata da bil'adama ciki. A ranar 20 ga watan Yuli sai wani Amurke mai suna Neil Armstrong da abokin tafiyarsa mai suna Buzz Aldrin shi ma ba Amurken suka zama mutane na farko da suka sauka duniyar wata. Tun sannan an ci gaba da rige-rige da kuma gasar nuna bajinta da fasahar zuwa falakin sammai tsakanin Amurka da Rasha har zuwa shekara ta dubi da uku lokacin da kasar China ta zama kasa ta uku da ta tura mutum zuwa sammai lokacin da ta tura Yang Liwei ta kumbanta mai suna Shenzhou 5. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayar ta Kano da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da injiniya mu da wanda ya hada mana sautin ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici. kasar rasha ta ce ba za ta zuba ido ta kyale takunkumin da amurka da kanada da kungiyar tarayyar turai suka kakaba mata akan halin da ita rasha din ta kai wa jiragen ruwa na ukraine guda uku a shekarar 2018 a cikin ayyukan mamayar yankin crimea da rasha din ke yi a gabashin ukraine ma'aikatar bitar malin amurka ta fitar da wata sanarwa a jiya juma'a da ke cewa takunkuminta dai na auna wasu 'yan kasuwa guda shida 'yan kasar rasha da kamfanoni guda takwas a matsayin martani ga ci gaba da ayyukan tashin hankali da rasha ke yi a ukraine sakataren kudi a nan amurka steven munchin ya faɗa a cikin sanarwar cewa wannan aikin haɗin gwiwa ne da suka yi da ƙasashen. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin. Sai Solomon Abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau zanga-zanga. Zahra Aminu fage ke cewa ku huta lafiya. Patrick